yau alhamis tara ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da biyar daidai da sha biyu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin azkar auhiliyatul abrar wa sha'arul akhyar وتلخيص الدعوات والأذكار المستحبة بالليل والنهار نا الإمام أبي زكريا محي الدين يحيى بن الشرف النووي الدمشقي Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan da ba manta ba har yanzu malin yana bayyana mana wasu daga cikin zikirori da suka zo a jimillance yana bayyana falalolinsu da darajojin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya bayyana waɗannan samfari ko kuma lafazin waɗannan zikirori suke tattare da shi kiyaye waɗannan zikirori da wasunsu da za mu zo makaranta, yana daga abin da ke haskaka rayuwan bawa idan kina ganin rayuwanki yana zuwa maki a cuccuɗe abubuwa suna zuwa maki ba a bisa yanda kike son su ba to ki duba ki ga zai wahala kina azkar ko da abu zaki fuskanta zaki to ki kafin lokacin ki rika kokarin yin azkar na dukkanin bangarori da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karanta wallahi jama'a duk mutumin da ke zikiri yake ambatan Allah a bisa yanda annabi ya karantar ba yanda za a yi ya shiga nadama da kuncin rayuwa ba zai yiwu ba duk abin da ya nemi ya kulle maki ko Allah madaukin sarki zai bude maki. ai ma'anan ku tuna ni zan tuna kun kenan fazkuruni azkurukum ana duk lokacin da kike yawan ambatan Allah ko to sanda abu taso mai wahala gare ki Allah madaukin sarki zai tuna ki sai ya maki. miki abin da ake ganin anya zai yiwu sai ki ga a bisa yanayin ki Allah madaukin sarki ya sa ya fi komai sauki a wajenki amma mutane da yawa ba su damu da ambatan Allah ba yana daga abin da ke sa mutum ya ci baya a rayuwa ya ta wahala damuwa ta ishe shi shine yawan surutu jama'a idan kika canza surutun nan da ambatan Allah to ke sa tsammanin Allah madawakin sarki zai ɗaga ki amma in ba haka ba ko kina nan zaki ta maimaita waje ɗaya ne zaki ki ta maimaita abu guda ne kina sa ran ki samu daukaka a rayuwa wallah sai ki ji shiru Allah madaukin sarki ya kiyaye hadisi na sha tara mala ya ce ruwina fi sunan abi dawud mun ruwaito wannan hadisi in ji al'imamun nawawi a cikin sunan abi dawuda an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara mashi yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce man qala raditu billahi rabban wa islami dinan wa muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nabiyan wa rasula wajabat lahu annabi ce duk wanda ya faɗi wannan zikirin raditu billahi rabban na yarda da Allah madaukin sarki shine ubangiji na ba na ba wanda zai ce in yi ko in bari sai Allah Allah madaukin sarki shi zai zo da kowace irin doka dokan teman daɗi ko ko ba teman daɗi ba in haƙura in bi to ba wanda zai wannan sai shi domin shi ya yi ne a bisa zaɓin shi a bisa yanayin da ya ga dama wabil islami dinan kuma na yadda musulunci ya zama shine addinin da Allah madaukin sarki ya zaba min wannan musulunci da manzon Allah ya zo da shi addinin da Allah bai yadda wani ya wani addini in ba shi ba na amince da wannan addini wanda zan koye shi kuma in ba shi dukkanin gudunmawa na haɓaka shi da kuma kare shi wabil islami dinan wabi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa rasula kuma babu wani jakada amintaccen Allah da Allah madaukin sarki ya aiko ya isar da sako a madadin shi in ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba bana na gama gamsuwa na yanke shawara manzon Allah shine kadai wanda in ya faɗa to ba ja annabi ce duk wanda ya faɗi wannan wajabat lahul janna aljanna ta wajaba gare shi ki faɗi wannan zuciyanki ta ƙudurce sannan kuma gabanki su aikata abin da zuciyan bakin ya faɗi yake hukuntawa kina mutuwa aljanna za ki shiga dukkanin wani fafutuka da muke a duniyan nan kowa yana neman aljanna ce shi yasa kin ji da ke zauna kina surutu da ke zauna kina gulma da ke zauna kina abubuwan da ba za su amfanar da ke ba duniya da lahira ki kama wannan ba ina ganin a lokaci ɗaya za ki iya wannan sonawa. to kuma za mu zo za mu karanta yana da kyau duk bayan an gama kiran sallah bayan kin yi waɗannan zikirori da ake yin su bayan kiran sallah duka sai ki karanta raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nabiya wa rasula kuna fahimtar wannan ku kina wannan aljanna zaki shiga Allah ka sa mu dace wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi a lamba na 1529 haka al-Imam An-Nasa'i a juz'i na shida a shafi na 19 zuwa shafi na 20 daidai Allah madaukin sarki ya masa sakayya da alkhairi to kin sa abin da zaki kina shiga kina isa gida yanzu sai ki tare 'ya'yanki da ƴaƴan kishiya da ƴaƴan kowa da yaran ma da ke shigowa daga makota sai ki zaunar da su in na faɗa ku faɗa raditu billahi rabban haka za ku karantar da su har zuwa ƙarshe in suka iya suka haddace sai ki ce ku raka yi gobe sun dawo suke koya musu na biyu jibi ki koya musu na uku to amma abin da ke cike zamanin da ya wuce idan aka je wajen amare da tsofaffi tatsuniya suke koya mutane to ke ba tatsuniyar kuma ba sunna yar wace kike ciki kenan kun fahimci wannan da kyau ko ba tatsuniya ba sunna tatsuniya dai bata ne domin ƙarya ce amma wannan alheri ne dan menene ba za a samu a wajen ki ba ƴaƴanki ba su iya wannan ba kwata kwata duk wanda zai matse ki bai iya wannan ba kwata kwata to me alherin ki yasa kowa ta haddace ko da ƙawa ce ta zo miki ziyara sai ki ce wance zan baki tsara ba raditu billahi rabban wa bil islami dinan وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا sai ki ce annabi ya ce duk wanda ya faɗi wannan aljanna zai shiga ki rike wannan da kyau shine tsaraba na gare ki ana fahimta ko Allah ya sa mu dace hadisi na Ishirin mala yace wa ruwina fi kitab at-tirmidhi mun ruwaito wannan hadisi a cikin sunan at-tirmidhi an abdullahi ibn Busrin daga abdullahi dan busr mala ya ce bi bammil ba ba'un dan ai mata bamma almuwahada ba ne kwaya ɗaya ƙasa baya ba wa iskani sinil muhumala kuma sin wanda bai da ɗigo a sama ba ca ba ba kuma shin mai ruwa ba sun ne mara tage-tage a sama na ɗaure ta busrin mala ya ce a sahabi shi wannan sahabin annabi ne allah ya ƙara mashi yarda anna rajulan qala ya rasulallah wani mutum ne ya zo ya ce ya manzan Allah inna shara'i al-islam kad kasarat alayya ya ce dokoki da shari'o'i da umarni da hani na musulunci al'amari ne da suke man yawa yau a ce kaza gobe a ce kaza ba a ce kaza babu kakkautawa al'amarin sun yi yawa gare ni fa akhbirni bi shay'in atasabbasu bihi ka karantar da ni al'amarin da ata shabbasu bihi wanda zan rike shi gam wanda ba zan yi sakaci da shi ba al'amarin ya yi man yawa na rasa ma wanda zan kama to karantar da ni wanda zai man sauki wanda zan rika kuma ya amfanar da ni duniya da lahira na qala sai annabi ya ce la yazalu lisanuka rataban min dhikrillahi ta'ala kar ka bari harshen ka ya bushe da ambatan Allah kullum harshen ka ya zama ɗanye fatau yake ambatan Allah safe da yamma a kowace gaba daga cikin gabobin rayuwanka ya kasance ambatan Allah kake yi kin ga abin da na gaya muku a Ku rike wannan ambatan Allah dukkanin abin da ya tabbata ya inganta daga annabi na zikiri to kake sakaci da wannan akwai alheri mai yawan gaske a cikin shi idan kuka tsara azkar da kyau kun san ko asiran da suke yawo a sama da shidanin aljanu ba zama a gidanku wallahi ba za su zauna ba in ma sun tunkaro wajen tiririn zikiri zai kore su tiririn karatun alkur'ani zai kore su amma gidan ba komi da ake yi sai karance-karancen littattafan soyayya da mujallin fim da kaɗe-kaɗe da raye-raye da wake-wake iyakan abin da ake kenan sai hira da ƙarere da shewa to duk wani aljani da duk wani sihirin da ya raina gidan kawai yana zuwa kawai sai ya nemi daidai da shi kawai ya haye shi kenan kuma matsala in ya taso ba ko matsalan ke wahalarwa ba ba ko ke shiga damuwa ba ba ku ne ake bari da matsala in matsala ta girmama ba don me ba za ku ɗauki matakin gyara ma kanku ba na kira gare ku kakku sakaci da wannan amma in kuka yi sakaci ko lokacin da za a zo a ce kashi me yasa aka yi sakaci to sanda kuma za a ce kash to kuma lokacin wannan kash kash kash din bai da wani amfani Allah shi kiyaye wannan hadisi malam yace qalib tirmidhi abu isa tirmidhi yace hadisun hasanun wannan hadisi ne kyakkyawa Allah madaukin sarki ya saka mai da alkhairi kenan waɗannan abubuwan da ake da muke ci azkar waɗanda muka ci da waɗanda za mu zo mu ji nan gaba to fa suna yake cewa kakke wasa da su take saki Allah shiryar da kultu malam nawa ya ce sai na ce a tashabbatu bita'in musanna tun da ya ce ka karantar da ni abin da zan tabbata a kai in haddace in kiyaye in iya yi ba tare da wahala ba malai ce za a rubuta da ta mai ɗigo biyu a sama min faukin a sama bayani a ƙasa ba digon guda biyu ne a sama ta ce Sunna shinin mu'jama sannan sai sun mai ɗigo uku a sama shinin kenan shin mai ruwa summa ba'un muwahada sannan ba mai ɗigo ɗaya a ƙasa maftuha ai mata fataha summa fa'un musallafa sannan sai ca mai ɗigo uku a sama wa ma'anahu a ta'allaku bihi abinda zan rike shi gam da gam wa astamsiku in makalkale shi inda ba zan yi sakaci ya subuce man ba shine annabi ya ce ga ambatan Allah tarkin sanyi da shi to idan bakin ki ya saba da ambatan Allah ko gaban jikin ki za su saki duk wani ibada da annabi ya karantar ya ce ayi to ba za ki rika jin kasala da jin rauni a jikinki wajen yin shi ba za ga baki da wannan sam kuma a lokacin da an ambatan Allah ya huda gangan jikinki kina jin ƙarya zaki bar wajen kina jin gulma zaki bar wajen ke in fa abin ya kai ya komo ko mai ƙaryan mai gulma ma ba zai zo inda kike ba kuma inda yake ba za ki ba domin Allah ya yi bayan shi na ƙware ce wa idza marru bil lagwi marru kirama shi yasa ku tsaya ku lura da wannan lura mai kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu hadisin al'imamu tirmidhi ya fitar da shi a lamba na 3,372 ibn maja a lamba na 3,793 allah ya saka masu da alkhairi hadisi na gaba na 21 malam ya ce wa ruwina fihi ruwaito wannan hadisi a cikin sunanin tirmidhi an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu daga sahabi abu sa'id al-khudri Allah ya ƙara mishi yarda anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su'ila an tambayi annabi ne da cewa ayyul ibadati afdalu cikin ibadu kaf to wace ibada ce mafi falala kun gano wannan da kyau ibadan da ba a kalle ta ce ibada take da falala sannan afdalu darajatan inda Allah ta'ala yawmal qiyamah ta fi kowace ibada maɗaukakiyan albarka da falala da daraja a wajen Allah ranar tashin alkiyama ƙala mai ruwa ya ce sai annabi ya ce azzakirun Allah tsira, masu ambatan Allah da yawa sun fi kowa samun alkhairai irin wannan qultu ya rasulallah mai tambaya ya ce sai na ce ya manzan Allah wa min al-ghazi fi sabilillahi azza wa jalla yanzu mutumin da yake ambatan Allah har ya dara ma mutumin da ya fita jihadin daga addinin Allah ala sai annabi ya ce law daraba bi sayfihi kaga da mujahidi zai dauki takobin shi je ta yaki ta yaki da takobin shi fil kuffar yana tsaron wuyan kafirai wal mushrikin da mushrikai hatta yankasira saifuhu har wannan takobi nashi ya kareraye wa yahtadiba daman sannan jikin shi ya face face da jini lakana zakiruna Allah kafira afdala minhu daraja masu ambatan Allah za su fi shi girman daraja a ranar kiyama wannan hadisi malai ce wal hadisu da'ifun wannan hadisi da'ifi ne fihi Raj bin Abi Haitham al-Utwari akwai wani mutum mai suna Darraj ɗan Abi Haitham al-Utwari qala Ahmad imam ahlus sunna wal jama'a imam Ahmad bin Hanbali yace ahadithuhu manakir duk hadisan shi suna cike da munkare hadisai ne munkarai walayyanahu yace mutum ne mai rauni wa qala an-nasa'i munkarul hadith malam nasa ya ce wannan mutumi kari mu a fannin hadisi wa qala abu hatimin da'ifun ku karanta littafin mizan al-itidal juz'i na biyu shafi na 24 wannan hadisi ifi ne bai inganta ba ina fatan mun gano wannan da kyau ba a tabbatar da abin da bai tabbata ba a matsayin addini da hadisin da bai inganta ba kuna gano wannan Allah shiryar da mu mala ya ce na ruwina fihi mun ruwaito wannan hadisi cikin sunan tirmidhi wa fi kitab ibn majah haka da sunan na ibn majah an abi darda radiyallahu anhu qala daga abu darda Allah ya kara mashi yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum yace shin bana karantar da ku mafi alkhairin ayyukan ku kabba wa azkaha inda malikikum sannan kuma aikin da ya fi tsabta da tsarki a wajen Allah mamallakinku wa arfa'iha fi darajatikum kuma waɗannan ayyuka suka fi kowane aiki daga darajan ku a wajen Allah wa khairin lakum min infaqiz zahabi wal kuma wannan shine mafi alheri gare ku da ku ɗibi dukiyanku zinari da azurfa kuna kyautarwa sadaka fi sabilillah wa khairul lakum min an talqaw aduwakum kuma sune mafi alkhairi akan ku hadu da makiyanku fatadribu a anaqahum ku sa makami ku sare wuyansu wa yadribu a anaqakum su ma su sare na ku wuyayen wannan abu ko babba ne kun gane wannan da kyau ku jifa shin bana karantar da ku aikin da ya fi kowane aiki tsabta a wajen Allah ba ya fi kowane aiki ɗaukaka darajar mai yin shi sannan shi ne mafi alkhairi wajen sadaka da kyauta da alherin da za ku yi sannan shi ne mafi alkhairi da ku fita jihadi ku danne kafirai su yanka ku ku yanka su kwalo bala sabai suka ce a ai annaba ai mana bayani kwalo sai ce zikrullahi ta'ala ambatan Allah ambatan Allah ya ko jihadin aka fita dai sai ambaci Allah kun gano wannan da kyau ku? shi yasa duk mutumin da yake da tunani da hankali kuma ya san ya kamata to karye wasa da ambatan Allah kowane fage daga cikin fagagen rayuwa yana daga cikin zikirullah karatun alkur'ani tafsirin alkur'ani zikirullah ne karatun hadisi da Sikihu, zikirullah ne yanzu zaman nan da muke mana ambatan Allah ne ina fatan mun gane wannan da kyau saboda ambatan Allah fanni fanni Allah ya shiryar da mu mana yake cewa qala al-hakim al-imam hakim yace abu abdullah shi yake ma alkunya da baban abdullahi fi kitabihi al-mustadrak ala sahihaini a cikin littafin shi mai suna al-mustadrak ala sahihaini yace haza hadisun sahihul isnad wannan hadisi ne wanda yake da isnadi ingantacce al'imamu tirmidhi ya fitar da hadisin a lamba na 3,374 ibn maja a lamba na 3,790 hakim da kan sha jiz'in farko shafi na da wa faƙahu zahabi da ya inganta wannan hadisi sai al'imam zahabi ya dace da shi wajen inganta hadisin wa akhrajahu malik fil muwatta imam dar al ya fitar da wannan hadisi a cikin muwatta a jiz'in farko a shafi na ɗari biyu da sha ɗaya allah maɗaukin sarki ya masa kayya da alkhairi malam ya ce hadisi na ishirin da uku na fi kitabi tirmidhi har ila yau da mun ruwaito wannan hadisi a cikin sunan tirmidhi an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala daga sahabi abdullahi dan mas'ud Allah maɗaukin sarki ya ƙara mishi yarda ce. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي يقول لقيت إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم النبي يقول ما هذا النبي إبراهيم ليلة أسري بي أدران داك إسرائي دني ungani annabi yana kiran isra'i isra'i yana kiran mi'raji isra'i ina fatan mun gane saboda duka tafiyan da daddare aka yi me yake nufi da isra'i shine tafiyan dare shi ta ce subhanallazi asra bi abdihi laylan to tafiyan da aka yi daga baitul maqdisi daga ka'aba gidan annabi zuwa baitul maqdisi to malamai in sun so raba ta daga tafiyan daga baitul makadisi zuwa sama sai ce daga makka zuwa baitul makadisi isra'i daga baitul maqdis zuwa sama mi'raji kun gano wannan saboda annabi daga makka zuwa baitul maqdis akan buraka ya da aka tashi za a tafi sama mi'raj aka sauko da shi manzo Allah ya taka mi'raji har zuwa sama saboda buraka ba za ta iya zuwa sama ba dan saurin da ake nema buraka ba za ta iya yin shi ba saboda daga doron kasa zuwa rufin sama tafiyan shekara ɗari biyar ne daga dokin kofan sama zuwa a shiga cikin saman tafiyan shekara ɗari biyar ne kun gano wannan da kyau kamar misali a ce daga can inda muke zuwa kofar masallacin tafiyan shekara ɗari biyar ne daga inda kofan nan yake inda za a ɗauko kafa a shigo nan shi ma tafiyan shekara ɗari biyar ne to kun ga turaka ba za ta iya wannan ba aikin sai dai mala'ika kuma su kansu mala'iku Allah madaukin sarki tashi su don su wannan aiki sai su da haske don ba abin da ya kai haske sauri don duk wanda bai fahimci wannan hikimar ba to ba zai gane abin da manzon Allah yake faɗi ba to a wannan dare da annabi ya tafi sama to ya zo da tsaraba iri-iri to cikin tsaraban da annabi ya zo da ita to gata ya ce ya haɗu da mala'ika jibril a annabi ibrahim a wannan dare faƙala ya muhammad ya ce ya muhammad akare ummataka salam in ka je ka karanta ma al'umman ka sallama daga gare ni wa akhbirhum ka basu su labari annal jannata tayyibatu turba cewa ƙasan aljanna ko ƙasa ne mai daɗin zama kaza ƙasa ne mai yanayi kyakkyawa asbatul ma sannan ruwanta mai daɗi ne gare gare ne ruwa ne mai gamsarwa wa anna haqi'an amma fa aljanna filin Allah ne kawai fako ne babu tsarai da shuke-shuke a cikinta wa anna girafaha abin da yake zama da shi a aljanna wanda zai sa ƙawata ma mutum aljannan shi a mai shuke-shuke a tsara a ƙayata ta da fulawoyi shine ambatan Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kuma kina wannan to shine sai a kawata ki. zai iya yiwa aljannan da kike ciki ya zama daidai wa daida kike da wance amma da za ta shigo aljannan ki, sai ta ga aljannan ki ya fi ta kyau saboda ita tana waɗannan alkar ɗin an ba an gyaggyara ko ina an kintsa shi amma ita nata dai ga dai ta a wajen amma kuma bai da wannan gyaran misali yanzu ka je nan layout kila ga gidaje ga sunan kyawawa duk darajin gidajen ɗaya ne a wajen to amma kika shiga wani gida sai ga yafi wancan wannan ya fi kashe kuɗi ne wancan bai kashe da yawa ba to wannan ta fi yawan ambatan Allah tana yin waɗannan azkar ɗin shine za a mata lambuna iri iri su da bine su inabai su abubuwan kayan daɗi duka wacce ba ta yi kuma sai dai ta je makota ta gani Allah madaukin sarki ya kiyaye alat tirmidhi tirmidhi ce hadisun hasanun wannan hadisi ne kyakkyawa ya fitar da shi a lamba na dubu uku da ɗari hudu da hamsin da takwas shi yasa kin ji me da wahala nan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ni na san ko yanzu in kin faɗi wannan kina da yaƙinin za a yi maki da shi a gidanki a ƙawata miki shi da fulawoyi za ki yi ko mangwara ka ce za a shuka miki za ki don a shuka miki don kila in damina ya fara ki tsinka ku gano wannan da kyau ku to balantana aljanna ko me wahalan wannan kuma in aka shuka miki aka gyara miki da fulawoyi da kayan daɗin aljanna don Allah me kika wahala wajen aikin ba wannan kawai ke faɗi ba to amma shi ɗan yana nan zai ce mm kin gaci jiya kin yi ki bari sai an jima kya yi ai ga baki ai ga kaza ai ga kaza sai ki ƙi wannan alkhairin har lokaci ya wuce kina nan kina karanta wasikan jaki ana nan ko mala'ika na kwankwasa cewa ya zo ɗaukar ranki kuma ko kin yi a lokacin ba amfanin da zai maki Allah ya sauwaka hadisi na 24 malai cewa ruwina sihi عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي من قال سبحان الله وبحمده mutumin da duk ya faɗi subhanallahi wa bihamdihi gurisat lahu nakhlatun fil janna za a dasa mai bishiyan dabino a aljanna ya ce subhanallahi wa bihamdihi za a dasa kina ƙara subhanallahi wa bihamdihi za a dasa kina ƙara subhanallahi wa bihamdihi za a dasa kun ga yanzu insha Allah aljanna na akwai dabino guda uku to shine sai yake cewa qala tirmidhi tirmidhi yace hadisun hasanun wannan hadisi ne kyakkyawa tirmidhi ya fitar da shi a lamba na dubu uku da ɗari hudu da sittin haka al'imamun nasa'i fi amali yomi wal layla a lamba hadisi na ɗari takwas da da bakwai wal hakim fil mustadrak al-imam hakim ya fitar da shi a cikin al-mustadrak ala sahihaini a juz'in farko shafi na 501 da shafi na biyu wasahahu hakim ya inganta wannan hadisi wa wafaqahu az-zahabi al ya mara mai baya wajen inganta hadisin malai ce wanzur fi fatuhatir rabbaniya ku duba littafin fatuhatir rabbaniya sharhi ne na littafin azkar na taɓa zuwa muku da shi nan juz'in farko shafi na ɗari biyu da saba'in da biyar allah madaukin sarki ya samu dace to kun ga kenan wancan in kina yawan faɗin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar to za miki da da shan kayan daɗi iri-iri za a ƙawata aljannan da fulawoyi ko ina za a miki wajen shakatawa mabambanta amma in kina yawan faɗin subhanallah wa bihamdihi shi kuma za a rika dasa miki dabinin gidan aljanna da sauran kayan lagwada masu yaya iri-iri wanda in kin samu wannan to huta Allah madaukin sarki ya kai mu aljanna hadisi na 25 malai ce wa ruwina fihi an abi dharrin radiyallahu anhu qala mun wannan hadisi ne a cikin sunanin tirmidhi daga sahabi abu dharri al Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda ya ce abu zarri yan gane kashe na manzan Allah kenan shine ne ce in ya san gaskiya daga annabi inda za a sa wuka daga nan a fara yankawa ya san cewa kafin a zo ƙeya tabbas zai faɗi wannan gaskiyan da ya sani sai ya faɗa ko a sa wuka daga ƙe ana yankowa kafin a iso makoshiya da ya ƙinin zai iya faɗin wannan gaskiya kwaya ɗaya da ya jita daga annabi ya ce sai ya faɗa ba ma barazanan duka ko kisa ko wani abu ba ko da ko zai ji ana gaza raukan ne ana yankawa cewa Allah ya faɗa abin da ya ji daga annabi lokacin da ya zo ya musulunta abin da annabi ya ce mai kenan abu zarri ko garin ku in ka ji mun yi ƙarfi sai ka zo kun gane wannan da kyau ku dan Isra'ila da Mi'rajin can da muka ambata kun san san da annabi ya zo ya bayyana cewa ya yi an samu da yawa waɗanda imanin bai gama zama a ransu ba sun ma bar addinin in mutum ya zo ya ce ya musulunta sai annabi ya ce kuma ƙauyen ku in ka ji na bayani ne karfi sai ka zo domin al'amarin jama'a lokacin ba sallah ake ko azumi ko zakka ko wa'azi mm, dukan tsiya ake ci ga duk wanda ya ce ya musulunta al'amarin in ba ka yi ba na waje ne ba kowa yake iya tsayawa ba aka ce abu zarri ka koma garinku in ka ji mun yi ƙarfi mun bayyana to sai ka zo abu zarri ya ce ai shi zai yi annabi ce in ya ce in ya ce to je ka kaba ka ce ka musulunta ka dawo da la'asar sakaliya waɗannan rukunan kafirci su abu jihal da sauran 'yan uwan shi wajen kafirci da shirka da cuta suna zaune suna zalunci can sai abu zar ya zo ya tawafi ya tawafi ya tawafi da ya kare ya tawafi tsaf ya daga murya ya ce ashadu allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ya ji kamar ba su ji ba ya ƙara maimaitawa ya ji kamar ba su ji ba ya ƙara maimaitawa ashe suna nazari ne wannan waye kuwa abin da a ɓoye ma in za a yi siyan kulle kofa an duba dama da hagu ba kowa ake faɗi dan sun sa dokan ta ɓaci kar wanda ya faɗa la ilaha illallah yanzu ku ai ina ai ba zai yiwu ba nan da nan suka yi sufa kan suka yi mai kafurun duka sai da suka somar da shi sai da abu talib ya zo ya kwace shi ya ce za ku kashe shi ɗan ƙabilan modar ne za ku je kasuwanci ta garin su za su tare za su rama mashi sai da kwana uku yana zuwa yana ɗana gardin musulunci tukuna ya ce ai zai iya tun daga lokacin ya koma ƙauyen wajen dabbobin su ma duk koma ba ne ya ce ya samu abin yi abu zarra haka aka dinga gwagwarmaya da shi ana nan wata rana sai ya samu matsala tare da bilal sai zagi bilal sai annabi ce a a ya mai fada ya ce kai ya ƙara ana nan a nan shine annabi yake cewa waɗannan da kuke ganin su kaza da kaza da kaza Allah madaukin sarki ne ya ɗora su a hannunku yake kula da ababenku ku gashi gashi gashi gashi to ana nan abu shi abu zaura in ya ji hadisi ko to ba fa canji ba duk mai ra'ayi ma aje ra'ayin shi shi ya riga yanke shawara na annabi bi shi na ran sai aka ya tsawon riga irin na manyan masu kuɗi bawan shi ma ya tsawon riga irin na manyan masu kuɗi sun jiro suna tafiya waje ɗaya aka ce me haka abu zarri za ka sa bayan nan zare na ba sai ce a'a annabi ne ya ce irin abin da muke ci su ci irin tufafin da suke muke sawa su sa ya ce ko in annabi abin da ya faɗa ne masu naga ina da hali shi zan yi babu canji saboda mai gida na abin da ya ce kenan kina fatan mun gano wannan da kyau za mu zo in Allah madaukin sarki ya so kaɗan muna jin hadisan shi to za mu riƙa ba tarihin yan abubuwan da suka faru da shi har zamanin sahabbai da wasu daga cikin ƙarerayen da yan shiya suka kirkira suka faɗi a kan shi domin a bayyana menene hakikanin gaskiyan abin da ya faru Allah ya sa mu dace to Abu Zar ya ce kulci ya rasulallah ayyul kalami habbu ila Allah ta'ala wai wani magana ne mafi soyuwa a wajen Allah madaukin sarki sai annabi ya ce mastafallahu ta'ala li mala'ikati zancen da Allah ya zaɓan ma mala'iku su rika faɗi shine subhana rabbi wa bihamdihi subhana rabbi wa bihamdihi subhana rabbi wa bihamdihi wannan ya fi kowanne daraja da ɗaukaka qala tirmidhi malam tirmidhi yace hadisun hasanun sahihun wannan hadisi kyakkyawa ne ingantacce tirmidhi ya fitar da shi a lamba na 3587 wa huwa fi sahihi muslim wannan hadisi ya zo cikin sahihu muslim a lamba na 2731 wan nasa'i da al-imam an-nasa'i fi amal al-yawmi wal layla a cikin littafin shi mai suna amal al-yawmi wal layla a lamba hadisi na ɗari takwas da shi yasa kun ga waɗannan zikirorin ku kiyaye ku raka yi ku kiyaye 'ya'yanku su raka yi in sun zauna suna kokawa isu isu in suka yi sun gaji sai ku ce to a zauna a zikiri kuma kun gano wannan da kyau ko ba a hana yaro wasa duka kuma ba a barin shi ta wasa duka sai a raba mashi aikin ina fatan mun gano wannan da kyau in ya haddace waɗannan abubuwan baki ɗaya ko tun yana ƙarami daga ran da ya fara koyon ilimi sauran bayanai na ilimi za a zo mai da sauki sau da an riga an buɗe mai hanya Allah ya tsare mana imaninmu bala ce wa haza hina ashrau fi maqsudil kitab ne ce kun ga waɗannan bayanai da na gabatar to a takaicen takaitawa kenan dangane da abin da ya shafi zikirori da falololinsu amma a lokacin da muka shiga gadan gadan cikin wannan littafi wa azkuruhu ala tartibul waqi'i galiban malai ce zai kawo waɗannan wasu daga cikin hadisan ya bayyana da su a wajejen da ake son a yi su a mafi rinjayen lokaci wa abda'u bi awwal istiqabil insani min nawmihi to amma babin farko da zamu fara tattaunawa kai tsaye a bisa tsarin irin zikirori da addu'o'i da tsalatai da ake son bawa ya kula da su to za mu fara ne da babin da ke bayani akan farkawa daga bacci a to farkawa daga bacci ba shine mutum zai shiga duniya fara harkoki ba to mutum ya farka sai a gaya mai me zai ce daga nan sai kaza daga nan sai kaza daga nan sai kaza summa ma ba'adahu ala tartib sannan abubuwan da zai biyo bayan farkawan shi daga bacci a bisa tsari dalla dalla yi kaza bar kaza yi kaza bar kaza yace ila naumihi fil layli har zuwa baccin da mutum zai koma ya yi a cikin dare sun ma ba'adi istiqaratihi sannan irin faffarkawan da mutum zai rika cikin dare to in mutum ya farka kafin ya koma bacci to wani irin salati ko zikiri ake son ya yi shi kun gano wannan da kyau ko fi lailatin lati namu ba'adaha kun gano wannan a cikin dare wanda ya farka kuma yana son zai koma ya ci gaba da bacci to me ake son mutum ya faɗi a wannan lokacin to duk malam zai zo zai mana bayani ɗaya bayan ɗaya wabillahi tawfiq ha to in aka dauke ni ɗaya daga tashi daga bacci zuwa kwanciyar bacci aka yi mutum bayanin wannan duka ai an mai bayanin abin da zai gaba ɗaya rayuwar shi sau da kika ɗauko gobe ai irin yau ne haka ne jiba ma irin yau ne shin da ba wani abin da zai karu ko zai ragu duk dai abin da ke faruwa a ciki dai su ne in sun maimaita to kin ga abin da zaki ana fahimtar wannan da kyau ko kamar akwai da ke sallar azhar ne to ai har ki mutu sallar azhar dai su wanda sallar azhar kuma yanayi da yake yin ta ba za ce to kin ga wannan azhar na alhamis kenan to gobe sai kin zan koya maki azhar na ranar juma'a ba a daɗaya ne Allah ya shiryar da mu saniyan malai ce na biyu ma'ana babi na biyu babu ma ya kulu idan kana min manamihi wannan babin zai yi mana bayanin me ya kamata mutum ya faɗi a lokacin da ya farka daga baccin shi in mutum ya farka daga bacci me ake son ya faɗi a lokacin da ya farka ko kawai zai farka ne yana yana mika yana a za ka mutum zai kama an shaƙe rago ina fatan mun gano wannan da kyau kawai shi kenan me mutum zai faɗi lokacin da ya farka daga baccin shi mala ya ce ruwina fi sahihai imamai al-muhaddisin mala ya wannan hadisin a cikin sahihan littattafan nan na manya-manyan limaman malaman hadisi abi abdullah na farko shine baban abdullahi muhammad bin isma'il bin ibrahim bin mughira al-bukhari wannan shine cikakken sunan al-imam al-bukhari wa abul hussein da littafin baban hussein muslim bin al-hajjaj bin muslimin al-qurai al-ushairi rahiyar radiyallahu anhuma allah madaukin sarki ya ƙara masu yarda duka su biyan an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala daga abu huraira yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce Ya da يعقد الشيطان على قافية الرأس أحدكم شيطان yana zuwa in mutum ya kwanta bacci sai ya mai kulli a ƙeyan ɗaya daga cikin ku kina kwanciya bacci sai shaɗin ya zo maki kullin sharri a ƙeyan ki iza nama duk lokacin da ke kwanta bacci salasa uqadin kulli uku zai maki yadribu ala kulli uqdatin makanaha in yi kullum sai dan bigi kullun haka sai salati irin na shedan salatin shine alaiki ko alaika lailin tawilun ai kana da sauran dare kwanta ka ya bacci ka shakata yanda kake so farqut ita baccinka shine sai ke dan farka ka sai ke ji kuma wani kasala da wani gajiya ke ƙara miƙa kawai sai ke ci gaba salatin shaɗan ya fara aiki a kanki fa'iza sai ƙara amma in Allah madaukin sarki yau mutum gyaɗan dogo ya farka wa laha ta'ala kuma ya ambaci Allah yayin farkawan za mu zo mu ji wani irin zikiri za ki yankin farka kina yin wannan in hallat uqudatun sai wannan kullun da shedan ya make sai ya kwanci guda ɗaya saura guda biyu ko cikin dare kika farka za ga miki mai addu'a zaki ki kiyaye to kina yin wannan zikiri na annabi to sai wancan makirci na shedan zai warware kwaya da wa in tawadda'a in ko mutum da ya farka sai kuma ya meke ya je alwala in hallat uqdatun to kulli na da yayi sai wannan kullin sai ya warware fa in salla in kuma ya meke sallah cikin dare ko da raka ɗaya ne na witiri in hallat uqaduhu sai wannan kullun da shedan yayi duka sai su warware kulluha fa asbaha nashitan sai mutum ya waye gare cikin nishati tayyiban nafsi cikin dadin rai amma mutum ya farka ji mutum kullun cikin kunci cikin fada cikin mugun hali ya ta rikici da mutane iri-iri a ƙarshen ta kwana yayi da kullun shedan kan shi kuma ya tashi da shi duk wani abin da zai zama na alheri ba ya taɓa samun shi ba ina fatan mun gane wannan da kyau Allah ya sa mu dace ya ce wa illa asbaha khabisan nafs in ba haka mutum sai waye gari cikin ɗacin rai kaslan sannan kuma kaslana cikin kasala da mutuwan jiki abin da ya kamata yana arziki bai iya yin shi sallan asuba wannan sai ga ya kasa zuwa akan kari akan lokaci ya samu ya na filfilin shi ya rakatar fijiri ya samu sallah daga farko kun san mutane suna ja mu kansu asara fa annabi ya ce duk mutumin da ya kwana arba'in yana samun tabbaran farko na duka sallolin ba sallah arba'in ba sallan kwana arba'in za a rubuta shi ba munafiki ba ne sannan za a rubuta ba dan wuta ba ne shi sannan za a rubuta cewa tabbas ɗan aljanna ne to in shi ya tashi maki makirci ko sai kin yi na kwana talatin da tara cikon na arba'in din sai kin yi sallah hudu a na ƙarshen sai ja maki matsala kin gara ki fara lissafi daga farko kenan ku daina sakaci da wasa don ganin da al'amarin sallah nan bai ce arba'in ba in ya ce arba'in in kika wara kwanaki takwas shi gini kin gama ai sai ce kwana arba'in biyar su arba'in amma ba na wasa ba ne sa'id ibn al-musayyib ya ce shekara arba'in yayi shi ke kafa sahu daga dama a masallacin mangan Allah aka ce har lokacin da karamita sai kawo yaƙi sai kawo har wasu jarababbin 'yan shi'a ne suka tada bala'i da yaƙi a masallacin annabi har sai da aka kona masallacin annabi mumbarin annabi ya kone gano wannan ya ce yana nan a ɓoye kwana uku ya yi <coughs> ya ce kwata-kwata ko kiran sallah ba iya yi a matsalacin annabi <coughs> kai malam sa'idi ya kake gane lokacin sallah ya yi ya ce kai da allah ya kiyaye <coughs> ya ce amma da aka zo sallan ku ana kiran sallah ce ina waje na kwana arba'in shekara arba'in bai taɓa misin sallah a masallacin annaba ba bai taɓa misin sallah a tsawon barko ba bai taɓa misin sallah ina ba a dama ba kai ke Allah ya sa mu dace to kiyaye wannan Allah madaukin sarki shirye don. mu yasa wacce ta saki ta riga kwanciya tun daga farkon dare har ƙarshen dare muke tsaroniyan bacci za ki sani Allah ya ki sani duk alherin da ake yi sai a rika rabawa banda ki don dalili wannan hadisi al-imam al-bukhari ya fitar da shi malin shi haza lauzun haza lauzun riwayat al-bukhari wannan lafazin ruwa al-imam al-bukhari ne malam ya ce warwatu muslim bi ma'anahu amma muslim ya ruwaito hadisin da shigen wannan ma'ana wa kafiyatul ra'as kafiyatul ra'as malam ya ce akhiruhu ba shi ne kiya ba can kiya da je kulla maki tsiya shikenan kire-kire ki farka zai ga kasa kina tashi an matsa da kyar kin yi sallan asuba ana gama sallan kawai sai ki shede a wajen ki zauna ki katun qur'ani ba za ki iya ba ki azkar ba za ki iya ba wani aikin alheri ba za ki iya ba ki suka makara wajen zuwa makaranta ki makara saboda kin kwana da kullun shedan a kanki Allah ya sauwaka wani hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a lamba na 1142 Muslim a lamba na 776 Abu Dawud a lamba hadisi na 1306 al-imam an-nasai a juz'i na uku shafi na ɗari biyu da uku da shafi na ɗari biyu da hudu ibn majah ya fitar da wannan hadisi a lamba na dubu ɗaya ɗari uku da ishirin da tara allah madaukin sarki ya samu dace hadisi na ishirin da bakwai malai ce wa ruwina fi sahihil bukhari mun ruwaito wannan hadisin cikin sahihil bukhari ne an huzaifata bin al-yaman radiyallahu anhuma daga huzaifa ɗin yaman allah ya ƙara masa yarda wa an abi zarrin radiyallahu anhu kala da kuma abu zarri allah madaukin sarki ya ƙara masa yarda ya ce yanzu wancan huzaifa ɗin yaman shine aminin sirrin annabi wani zai ci a abubakar matsayin abubakar fa daban kun gano wannan da kyau ko matsayin abu zarri daban annabi yana raba ayyuka ne iri-iri yana ba sahabban shi in za a yi wani sirrin to sai a kira huzaifa a yi da shi ba a yi da abubakar abubakar ya fi huzaifa sanin surorin annabi ina fatan mun gano wannan da kyau amma akwai dalilin da ya sa annabi ya keɓe huzaifa da wannan me yasa ake ce ma huzaifa sahibu sir annabi ya kira shi ya lissafa mai duk munafukan da ke musulunci kakaf da sunayensu da unguwanninsu da adireshinsu duka ya gaya mashi to shi ne na umar idan aka yi rasuwa a madina to sai zo sai ya tsaya daidai kofar gidan huzaifa ya jara in ya ga huzaifa ya yi alwala ya fito sai su tafi tare yana da yaki ne wannan da ya mutu ba munafiki ba ne amma in ya ga huzaifa ya fito an sanar da shi wane ya mutu kuma huzaifa ya ci gaba da harkokin shi umar ma sai ya koma gida ci gaba da harkokin shi sai gano wannan yana cikin munafukai saboda Allah ya ce kara kara masa sallah wala tsalle ala ahadin minhum mata abadan ko cewa Allah wala tsalle ala ahadin minhum mata ko bai tauki da cewa abadan ba ga halatta musulmi ya je yayi ba sau daga lokacin da mutum ya je ko ya yi mugun tsokanan Allah kun gano wannan ya tsokana Allah ba ɗan ƙarami ba to ana nan kai Umar da ya ga abin da yaya ne ya ce Huzaifa zo da Allah zo mu sa labule zo ka ci tsakaninka da Allah ba na cikin munafukan da annabi ya gaya maka kin ga Umar ɗin nan fa sarkin annabi ne khalifan annabi ne lokacin da yake wannan magana sahabin annabi ne da annabi ya ce shedan ma in ya biyo hanya kaucewa yake amma ta ka tsantsin yake bai nuna isa da jiji da kai da ɗaukan cewa ya kai wani waje shi yasa ujubu ko shine ji da kai bargo ne na Allah duk wanda ya rufa kai sai Allah mai da shi bai isa ba bai ce ai mu ne manyan aminan nan na annabi mu ne muka isa mu ne man kawo ya ban ciki ya gaskiya umar baka ciki ya to amma daga yau kar wanda ya kara man wannan tambayar domin in yi bar ofar a buɗe gobe da jibi cikin munafukan wani zai zo ya tambaya ai to kuma in yace ce eh baka ciki an samu matsala in yace kana ciki ya tona sirrin manzon Allah ya ce kar wanda ya kara daga yau ha kuma ka zauna sai Umar ya ce mashi Huzaifa annabi ya baka labari don gane da fitina da za ta taso karshen duniya wai don Allah wannan fitinan ya za ta yi wai ai moju maujil bahar za ta kunno kai ta juya irin juya wanda igiyan teku ke yi ya ce farkon dare bai kai tsakiyan dare duhu a bala'in gaba gaba gaba hatashin kiyama to shi ne sai umar ya ce mahu zai to in bala'in ya zo ya za a ya ce a ah, bala'in yanzu ma ya zo amma akwai kofan da ya tara bala'in ne sai ce to wannan kofan buɗe ta za a yi bala'in ya shigo ko karya ta za a yi ah, to in karyawa za a yi kai umar yau ai da sauki a mai da kofan kenan aka yi ho bai aka sa karbi za a iya rufewa kenan ya ce karere kofan za a yi sai umar ya ce wallahul musta'an to bayan da umar ya tafi sai abokan hozefa suka ci a? umar yana da labari ne ce yana da labari to shi ya san kofan da ta tara fitinan ya ce kwarai ya sani kamar yadda ya san daga dare sai yini to waye kofin ya ce shi ne daga ran da kashe umar har yau ba a zauna lafiya a musulunci ba in kin jina an zauna lafiya ko ki ƙara na rediyon ki za ki ji inda kuma wani bala'in yake ki ƙara murda za ki ji wani bala'in in kika na ku garin ba za ku ci haka za ta yi har sai kiyama ta tsaya haka annabi ya ce fitina ba zai gushe ba yana da ran kiya ga mumini a dukiyar shi da iyalin shi da shi kan shi har ya haɗu da Allah bai cikin wani zunubi baki da yasa Allah ka raba mu da fitina fitina fanni fanni ne akwai fitina na tashin hankali akwai fitina na cikin addini Allah shi kyauta to Huzaifa kenan sahibu sirri qala kana rasul Huzaifan nan ne fa a zamanin zamanin tabi'ai yake cewa yanzu da kowa yake da a zamanin annabi da kowa yake hudda ya ce amma yanzu hudda gaskiya sai wani da wani ya ce a da addinin mutum da wa'azin da limamansu in kirista ne ko ba yahudi sukan yawaita yi yakan sa kowa ya ɗauki mutunci da kima da haƙƙin wani ya mai damar shi. ya ce amma yanzu fa ina mutane sun lalace ku kalli wannan lokacin shekara wajen dubu wajen ɗari hudu yake faɗin wannan magana ina ga yanzu Allah ya tsare mana imaninmu kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama idza awa ila firashihi qala annabi ya kasance duk lokacin da yaje zai kwanta a shimfidan sai ya ce bismikallahumma ahaya wa amut da sunan Allah nake rayuwa kuma zan mutu da sunan Allah saboda duk wanda ya kwanta bacci ko ya ana ɗauke ran shi na wucin gadi mana yana mutuwa ne amma sai a bar mai numfashi a jikin shi amma an ɗauke ran shine Allahu ya tawaffal fusa hina mautiha Allah shi ne wanda yake ɗaukar ran bayi yayin mutuwansu sai ce lamta lam ma manamiha da kuma ran da ba lokacin mutuwanta ne ya yi ba amma a cikin bacci sai a ɗauki ran raji gano wannan to idan Allah madaukin sarki ya nufi mutum ya mutu ko to fa yumsikul lati za a al-maut ran da aka hukunta daga bacci ya mutu ko shine sai a rike ran sai a ce wani daga kwanciya bacci bai tashi ba wani rasulun ukura wasu ran kuma da Allah madaukin sarki bai kaddara musu mutuwa ba sai a sake su ila ajalin musamman yau da ba mun kwanta mun yi bacci da zuwa daga dare eh to lokacin mutuwa mu ne bai ba akwai da yawa sasannin duniya daga wannan bacin Allah ya rike ran wannan kuma sai kiyami sa'a to ke shirya ba mamaki bacin da zaki yanzu an tashi nan ne dan gengeda wannan da zaki zaki ba ki da ke da dawa kuma sai dai mun zo to ki aiki na kware wanda in kin tafi ki amfana da shi Allah shiryar da mu wa idza staqala qala annabin ya farka daga bacci sai ce alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana godiya ta tabbata ga Allah wanda ya rayar da mu a bayan da ya kashe mu wa ilaihin nushur kuma makoma zuwa gare shi ne kin ga yadda kin kwanta bacci haka mutuwa take kin ga yadda kika farka daga bacci haka tashin kiyama take wallahi tashin kiyama yadda kika san farkawan bacci haka dan adam zai gani kawai har an tashi irin wannan ne Allah madaukin sarki ya nuna masu habul kafi sun shekara ɗari uku suna bacci Allah ya tashe su ya ta sa'alu bainahum kawai nan su tambayi junansu qala qa'ilun minhum kam labistum da suka farka suka yi yan salate da miƙa sai ɗaya daga cikin zai ce kai wai mun daga wajen da muna bacci ba na yau yawman aw ba'dun suka ci kwarai da gaske ai baccin yini ɗaya muka yi ko wani ɓangare na yini ina fatan mun gano wannan a haka suka yi ittifaki suka yi ijima'i a haka yini suka yi ko wani yi yini saboda haka fa ba a so a hadahun kaza kaza aka aiki ɗaya daga ciki aka je su abinci yana zuwa da kuɗi kawai sai a ga ba irin kuɗin garin ba ne, shekara ɗari uku nan da na aka zo kaza kaza kaza kafin Allah ya ɗauki ransu sun san cewa sun dade shine wazabu tis'a sun kara koma bacci kuma sai da suka shekara tara sannan Allah ya dauki ransu to kallo wannan haka kina farka daga bacci haka na gani kaman yanzu yau kwanta to haka kiyama take can cikin bakara Allah ya bamu labarin wani bawan Allah shekara ɗari ya yi yana bacci yana farkawa haka ce kam labist qala labist yawman an shi ka zai ce ina za ka ce to dubi dai jakinka yana wai ga ya ga jaki ya rududdige kawai ya zama ƙarsu shi da skeleton na jaki kawai ke gani jaki ya fita hayyacin shi a'a amma ga abincin ka yana duba kawai sai ga abincin maha yana tirizi bai canza an sa shi a cikin oven ne ko kula ko waye tun anan ne turawa su gano ashe za a iya aji abinci ya daɗe bai lalace Qur'an ne ya gaya masu amma sai aka ce dama ai cewa an na huyi laku an na yuhuyi hadhihi Allah ba'da mauti ta ya Allah zai raya wannan ga kawai fa amata Allah mai ata amin shekara ɗari Allah ya ɗauki ran shi kawai dan a nuna mai Allah zai iya shi na kace kalli jakin kaifa min shizaha summa naksuha lahama yana tsaye yana kallo kawai sai ga wannan kashin ya tashi ya hadu da wannan wannan ya hadu da wannan haka haka kawai sai ga ƙwarangwal ɗin jaki kawai tsaye da shi nan da nan sai ga an bi duk wata jijiya na jini ta je wajenta jijiya na ruwa ta je wajenta jiyojin da ke dauke da ɓargo sun je su, nan da nan sai aka baka lullube jaki da nama yana kallo aka lullube shi da fata yana kallo jaki ya kama kuka ya sa siddi ya haye abin shi ya gida ina fatan mun gane wannan ke. Allah ke annabi Ibrahim ba taɓa wannan tambayar rabbi arini kaifa tuhil mauta Allah ka nuna min yadda kake rawa da matattu aka ce awalam tu'min yau baka yadda bane Ibrahim qala bala yace na yadda mana amma a nuna man liyatma inna kalbi shi na kashe fakhuz arba'atin min at kamo tsaye guda hudu ka yanka su ka fige su ka yayyanka naman ka cakuɗa ka ɗibi kowanne ka raba a kan duwatsu guda hudu ka koma gefe kowane ɗaya ka kira sunan shi wallahi ibrahim na kallo zai ga gashin wannan ya tashi daga cin ya taso daga nan ya haɗu wannan naman ya zo ya haɗu kaza ya haɗu kaza nan da nan kawai sai ga wannan ya nan wannan ya nan wannan ya nan kawai cikin sakon guda Allah ya haɗa su duka guda hudu to wannan aikin da Allah ya yi ne wani takadari ya ce wai kashin kaza da an ka dahe ta tashi gaban shi nan ta dafe gare shi maɗan faran masana wai yana yaban wani mai gidan shi wai shi ma to an ce annabi ibrahim ya an raya mai kaji shi ma sun rana kazan ai allah madaukin sarki ya kiyaye wannan ba daidai ba ne wannan hadisi al-imam al-bukhari fitar da shi a lamba na 6312 abu dauda a lamba na 549 tirmidhi a lamba hadisi na 3413 ibnu majah a lamba hadisi na 2880 daidai allah madaukin sarki ya sa mu dace nan za mu saurara sai allah ya kai mu karatu na gaba سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله ilaha illa استغفرك واتوب اليك السلام عليكم alaikum ba yanda za a yi shiru jama'a za a faɗi gaskiya kuma duk wanda ba malami ba muna ba shi shawara ya ja bakin shi shiru kawai harkan ba tashi bane ya ja bakin shi